Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na types of verbs inda muke kawo types of verbs mu yi bayanin su sannan kuma mu kawo example a ƙarƙashin kowanne. A yau darasinmu na yau zai koyar da mu transitive and intransitive verb. Kamar yadda ga shi na kan board kuna gani, da farko dai idan muka ce transitive verb muna nufin verbs wato ayyukan da suke da buƙatan abin da aiki zai sauka a kansa kafin su ba da cikakkiyar ma'ana. in muka ce kuma intransitive verb su ne verbs wato ayyukan da ba sa da buƙatar mai karɓan aiki su transitive verbs suna da buƙatar wanda zai karɓi aiki ko kuma abin da aiki zai faɗa a kansa su kuma intransitive verb ba su da buƙatar wanda aiki zai faɗa a kansa ko kuma mai karɓan aiki kamar yadda za ku gani idan muka zo cikin examples da farko dai ga definition na transitive verb a nan gefen sannan kuma ga definition na intransitive verb a nan gefen za mu fara da transitive verbs idan muka ce transitive verb ya ce transitive verbs are verbs that require a direct object to complete their meaning transitive verbs are verbs that require a direct object to complete their meaning zan maimaita transitive verbs are verbs that require a direct object to complete their meaning su suna da buƙatar mai karɓan aiki ko kuma wanda aiki yake faɗawa a kansa domin su kammala bayar da cikakkiyar ma'anarsu a gefe daban kuma intransitive verb su kuma ya ce intransitive verbs are verbs that do not require a direct object to complete their meaning intransitive verbs are verbs that do not require a direct object to complete their meanings. Zan maimaita. Intransitive verbs are verbs that do not require a direct object to complete their meanings. Su ba su da buƙatar mai karɓan aiki ko kuma wanda aiki zai faɗa a kansa domin su bayar da cikakkiyar ma'anarsu. Su idan aka faɗe su already sun bayar da cikakkiyar ma'ana saɓanin transitive verbs kamar yadda za ku gani a examples idan muka zo za mu shiga cikin examples a karkashin transitive verb a nan wajen muna da example number one i drank the water i drank the water i drank the water na sha ruwan na sha ruwan Su yanzu nan verb ɗin mu da ta nan ita ce drank sha i drank the water na sha ruwan yanzu misali idan na ce i drank na sha to me na sha dole ina da buƙatar abin da na sha dole sai na faɗa ko ruwa ko shayi ko kuma ko menene sai na faɗa me na sha kafin in bayar da cikakkiyar jimla so i drank the water na sha ruwan sai sentence na biyu the butcher slaughtered the ram the butcher slaughtered the ram mahaucin ya yanka ragon mahaucin ya yanka ragon the butcher slaughtered the ram so a nan wajen baƙinmu ga tana ita ce slaughtered wato yankawa yankawa the butcher slaughtered the ram mahaucin ya yanka ragon yanzu misali idan na ce the butcher slaughtered mahaucin ya yanka me ya yanka so a nan jimla ta tana, neman me mai karɓan aiki wani aiki aikin yanka kafin ta bayar cikakkiyar ma'ana in ce the butcher slaughtered mahaucin ya yanka me yanka ina da buƙatar in faɗi abin da yanka domin in ƙarasar da jimlata so abin da yanka ɗin shine mai karɓan aikin yankan wannan mahaucin menene ram rago sai jimla ta uku sentence number three ita ce me i bought an orange I bought an orange. Na siya lemu. Na siya lemu. So a nan wajen ina verb namu? Verb namu ita ce bought. Bought ita ce verb tamu a nan wajen. So idan na ce I bought an orange, na siya lemu. Ya bare da cikakkiyar jimla tare da cikakkiyar ma'ana. Idan kuma na ce I bought na I bought na siya, to me na siya. Dole jimla ta tana tana neman me abin da aikin siya nan ya faɗa a kansa kafin ta bada cikakkiyar ma'ana so i bought an orange na siya lemu wani aiki na yi aikin saye me na siya lemu so aikin aikin sayen nawa ya fada akan shi lemun kenan orange sai jimla ta hudu he beats the naughty boy he beats the naughty boy he beats the naughty boy ya daki ta ƙadarin yaro ya ki kangararren yaro wato yaron da baya jin magana ya ke shi waye ne ke shi zai iya yiwa baban shi ne zai iya yiwa kawun shi ne zai iya yiwa yayin shi ne zai iya yiwuwa malamin shi ne so amma dai he beat the naughty boy ya daki kangararren yaro wato yaron da baya jin magana ke so anan aikin mu ita ce ne beat duka yanzu misali idan na ce he beat ya daka ya daka so me daga dole ta tana neman abin da aikin dukan zai fada a kansa kafin ta bayar da cikakkiyar ma'ana to sai muka ce ya daki ne the naughty boy ta kadarin yaro sai kalma ce a jimla ta biyar ita ce mai he slept in the room he slept in the room a nan wajen idan na ce he slept na bayar da cikakkiyar jawabi na bayar da cikakkiyar jawabi amma sai na sai na faɗi inda ya bacci he slept in the room ya yi bacci a ɗakin sai sentence number six my mother sent me to, to market my mother sent me to market my mother sent me to market mamata ta aike ni kasuwa yanzu misali idan na ce my mother sent me mamata ta aike ni ina ta aike ni dole wannan babu aiken tana da buƙatar wanda aikin zai fada a kansa my mother sent me ko na faɗa ko ban faɗa ba dole dai akwai inda ta aike ni so my mother sent me to market mamata ta aike ni kasuwa so wannan ita ce transitive verb sai sentence number seven she is playing with her doll she is playing with her doll tana wasa da 'yar tsananta. tana wasa da 'yar bebinta to yarinya ce karama kenan tana wasa da 'yar tsana ko kuma 'yar bebi kamar yadda wasu ke faɗa so she is playing with her doll tana wasa da 'yar tsananta yanzu misali idan na ce she is playing tana wasa wani irin wasa take yi ko kuma da me take wasa dole jimlar nan tana da buƙatar abin da zai ƙarasar da ita to shine na ce she is playing with her doll tana wasa da 'yar tsananta sai sentence number 60 muna ta ƙarshe a wannan transitive verb shine mom cooks rice and beans mom cooks rice and beans mama ta dafa shinkafa da wake mama ta dafa shinkafa da wake menene aikin ma'ana cooks wannan ita ce verb na cooks mom cooks rice and beans and beans mom cooks rice and beans so a nan wajen shi ma idan na ce mom cooks mama ta dafa to me ta dafa dole ne sai na faɗa abin da ta dafa ko na faɗa ko ban faɗa ba dai dole akwai abin da ta dafa kuma sai na faɗa tukunna jimla ta ta cika so sai na ce me rice and beans shinkafa da wake kaga wannan jimlar ba zai taɓa yiwuwa ta amsa sunan jimla kammalalliya ba har sai na faɗi wannan tukunna za ta cika kammalalliyar jimla man cooks rice and beans so a takaice wannan shine yadda ake gane transitive verb transitive verb ta hanya mai sauki da zaka gane su shine bayan ka ga mai aiki akwai aiki sannan kuma akwai wanda yake karɓar aiki akwai subject akwai predicate sannan kuma akwai object idan muka ce subject a english grammar muna nufin wanda yake yin aiki idan muka ce object kuma mai karɓan aiki ko kuma wanda aiki yake faɗawa kansa idan muka ce predicate muna nufin verb kenan wato aikin kenan yanzu misali in ce i am speaking to you i am speaking to you a nan wajen i na ce me i am speaking to you ina magana da ku kuma ina magana zuwa gare ku so i subject ni ne subject ni da nake magana kenan speaking ita ce ba aikin da nake yi kenan you ko kuma ku ne object ku ne masu karban aikin da nake yi wato kuna saurara so sai intransitive verbs yace me intransitive verbs are verbs that do not require direct, uh, that do not require a direct object to complete their meaning su waɗannan verbs ba su da buƙatan objects kawai suna zaman kansu kuma za su ba da ma'ana yadda ake so examples misali he works slowly he works slowly yana tafiya a hankali yana tafiya a hankali kaga wannan babu wani object ba object a nan wajen kawai subject verbs sai kuma me yanayin tafiyar nasa alibaba. he works slowly yana tafiya a hankali Sai number two, she danced well. She danced well. She danced well. Ta yi rawa, ta yi rawa mai kyau, ta yi rawa mai kyau. She danced well. Ta yi rawa mai kyau, wato ta yi rawa da kyau. Shi wannan baya buƙatar a object wanda sai na faɗa maka wannan abin tukuna za ka gane ke Sai number three, the teacher speaks wisely the teacher speaks wisely malamin ya yi magana a waye wato waye ne in yana magana malami zaka gamsu da abin da yake faɗa sannan kuma zaka fahimta daidai gwargwado sai sentence na hudu Maryam ate quickly Maryam ate quickly Maryam ta ci da wuri ta ci abinci da wuri wato la'alla tana sauri ne tana so ta gama cin abincin da wuri da tafi wani uzurinta ko kuma yunwa ta ke ci. so maryam ate eh, quickly maryam ta ci da sauri sai sentence number five the politician speaks loudly the politician speaks loudly ɗan siyasan ya yi magana da ƙarfi wato ya buɗe muryan shi yayin magana eh, lokacin da yake magana wataƙila lokacin kamfen dai saboda taron jama'a dole sai ya buɗe bure shi kafin a ji shi saboda hayaniya so the politician speaks loudly ɗan siyasan ya yi magana da ƙarfi shi ma speaks loudly ya yi magana da buɗaɗɗiyar murya ke sai next sentence shine ne the thief Say next sentence, the thieves ran first. The thieves ran first. Para sun sungu wuri. Da wuri wato ila da suka ji labarin police sun samu report suna kan hanyar zuwa to su kuma sai suka gudu. Ko kuma ila masu da police suka iso wajen tukunna suka gudu. So the thief ran first. Barayin sun gudu da sauri. So run first. Shine intransitive baptism kenan sai kuma he will be punished severely he will be punished severely za a yi masa hukunci mai tsanani wato saboda laifin da ya aikata girman laifin da ya aikata ya kai a yi masa hukunci mai tsanani so he will be punished severely za a yi masa hukunci mai tsanani sai sentence mu na ƙarshe a nan wajen we read critically we read critically wato muna mayar da hankali wajen karatu muna mayar da hankali sosai wajen karatu domin mu binciko abin da muke so mu samu so wannan shine ƙarshen darasin wani transitive and intransitive verb idan muka ce transitive verb muna nufin verb ɗin da suke buƙatar mai karɓan aiki ko kuma wanda aiki yake fadawa kansa domin su bayar da cikakkiyar ma'anarsu idan ko muka ce interesting verb su ne verbs ɗin da ba su da buƙatar mai karɓan aiki ko kuma wanda aiki yake faɗawa kansa domin su ba da cikakkiyar ma'anarsu idan baka gane wannan darasin ba kai filin na bidiyon da farko ka sake gani har sai ka fahimta suna da sauƙin ganewa amma sai ka mayar da hankali a nan muka kawo ƙarshen darasinmu ne yau idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan sanadin namu ina nema daga wajenka da ka danna subscribing sannan kuma ka danna notification bell in wannan bidiyon ya burge ka ka bani alamar like wassalamu alaikum wa